Yau assalamu alaikum jama'a mun san yadda ake saving file a cikin Colab sai a kira shi a videos ɗin baya. So yanzu ya za a yi ka kira file ɗin da ke cikin kwamfutar ka? To bari mu gwada yi yanzu insha Allah. Ah, da farko za ka yi import pandas as pd saboda as usual dama shi muke amfani da shi Mu yi accessing ɗin excel files ko kuma csv files. To sai kuma ka kirawo wani abu da ake cewa files a cikin kolab yake, sabida haka from google google.colab import files zamu kira files. To idan yi haka yanzu shi files ɗin shi yake baka dama kai downloading ko uploading a sabida haka yanzu sai mu ce to the wato file mm, za mu yi amfani da file kenan equals to files dot upload wannan command ɗin abin da yake yi shine in ka rubuta shi zai kai ka directly ya baka dama ka shiga cikin computer ka ɗauko file kai reading ɗinsa yanzu bari mu yi creating wani ɗan CSV file bari mu samu notepad mu rubuta ɗan wani shirmen mu haka a misali Ahmad um, hmm. misali product sai mu zo mu price sai mu zo um, um, car mu ce 1000 sai mu zo mu bicycle uh, sai mu zo mu ce two hundred to bari mu saving wannan as CSV bari mu save as CSV kawai dai ɗan wani file dai haka kawai. a misali mu je mu sa shi zama a CSV CSV ɗan mm. ce mata data dot CS CSV yanzu wannan is saved muka koma desktop muna sa ran za mu gan shi ga shi nan sunan shi data to shi shi muke so mu mu kirawo sabida haka yanzu idan kai running ɗin wannan code ɗin zai baka dama ya ce choose file sai ka ɗauko shi wannan data dot csv ɗin da muka creating ga shi nan sai ka saka shi ka sa open in ka sa open zai loading in yai loading ya kawo shi kenan to shi kenan kawai zance ya ƙare sai ka eh, yi reading ɗinsa yanzu sai kai creating wani data frame wato df kenan equals to pd dot read kamar yadda muka saba csv sai ka rubuta sunansa Ya sunansa data muka ce masa ko sai ka rubuta sunansa kenan zance ya kare. sai ka rona uh, okay sorry dot csv ne dot csv in baka sa dot csv ba zai ba kunya to shikenan yanzu idan ka yi df ka kira shi zai gaya maka ya haƙuri da Allah df df yauwa zai baka actual data da ke cikin file ɗin wannan shine dai dan abin da muke so mu koya yau